akwai wanda suke neman mace da tsafi akwai masu neman 'yan ƙananan yara yarki ƙarama ya shekara bakwai takwas ɗin nan karki wasa da ita akwai masu neman irinta akwai mutumin da aka nuna mana shi an kama shi yana rafin yarinya ƙarama shi ƙananan yara ake kai masa shekara bakwai takwas 'yan firamare shi kuma su yake so aka yi hira da wata 'yar karamar yarinya wani tsoho dan shekara saba'in ya neme ta me yake mata yatsunsa yake sawa a gabanta yatsa wannan hannun zai sa ya ta biyan bukatarsa da yatsa karamar yarinya saboda bai zai iya saduwa da ita ba amma bari ya lalata ta ta wannan ki kula da yarki karama ki daina aiken yarinya karama shagon wani mai shago ko wajen wani tsoho ko wajen wani wadda ba aminta da shi ba shawara ce nake baki in ba ka ba yarki za ta zama victim akwai masu neman 'yan mata wannan su suka fi yawa yarinyarki mai mutunci mai hijabi mai daraja kin killace ta kin ɓoye ta kin tsare ta wallahi wani zai bi hanyar da zai bi sai ya lalata ta babu abu mai ciwo mutum ya tarbiyyantar da ɗansa wani ya zo har gidansa ya keta masa mutunci ya lalata masa yarinya kuma matsalar yau yaran yau in aka fara yi musu zina suka saba suka ji daɗin ba sa wa. wallahi wata za ki ga har aurenta idan an yi aurenta ko da ba a gane tana yi ba tana gidan aurenta amma tana bin mazan banza karki bari a lalata miki yarki da haka duk wacce ta ga tana da ya mace yarinya tana da ɗan fitina da bin maza to ki maza ki aurar da ita da an ga yarinya tana da rawar kai to a yi maza a yi mata aure saboda za ta ba ku abin kunya ku auren da ita ku huta akwai lissafi da ya tabbatar da akwai yara 'yan matan da ana kai su gidajen mazajensu sun san maza kafin a kai su mazinaciya ne ta yi zina da yawa kafin a kai ta gidan miji yawanci mazajen tun da sabon aure ne ba sa ganewa kula da 'ya'yanku akwai masu neman matan aure wani yana zaune kawai shi ce so yake a kawo masa mata aure shi kuma mata aure yake sha'awa baya sha'awar yarinya karama baya sha'awar budurwa a mata aure kuma komun tsufanta akwai wanda fa saboda ma tsafi suke zina da matan aure kawai bokansa ya ce masa ka rinka da matan aure da aka karki mamaki don kina da hijabi kina da niƙabi kin lullube jikinki wallahi ba mamaki wani ya miki magana a shago ko a kasuwa ku kula akwai matar da ta ce ta je unguwa tana dawowa sai ga wani mai mota yana binta da mota tana waiwa sai ta ganshi. sai yana mata haka ta kauce ya bi ta sai ta ce mawan Allah ni matar aure ne sai ce to me dan ke mata aure ne ai rabo ne ta ce ni ba 'yar iska ba ne ni mata aure ne amma wallahi sai da ya ci gaba da binta akwai wanda da ta ki kula shi sai ya rubuta lambar wayansa sai ya jefa mata a takarda a gabanta jiwawa wawa wawa matar da ka tsaye da ita ta ƙi tsayawa to me na rubuta lambar waya ka jefa mata amma karki manta akwai waɗanda kuma in an jefa musu wayan kuma suna ɗauka karki manta akwai matan da su kuma da kansu suke neman mazan waya su ta bugawa mazan aure waya wallahi kwanan nan a waya ta dana akwai chatin da muke da wata mata da mijinta matan ne ta kawo ƙara cewa malam ga wata matar aure tana neman min mijina wannan mijin naki da kike gani ba mamaki wata mata aure ta neme shi ta ce malam na yi magana da ita baka da baka na ce mata yanzu ke za ki ji daɗi ana neman mijinki ta ce to sai me an nema ɗin banza kawai ta nemi lambar wayan mijin nata ta kira shi ta ce matarka fa tana neman mai gidana na mata magana ta ƙi ta daina ya ce shari ake mata ya ce bai yadda ba wallahi ta ce ga text message ɗin da take turawa ga lambar ta ga lambar mai gidana ga time ɗin da take tura masa maganganu na batsa ya gani ya ce shari ake mata